ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا waɗanda suke ɗibar dukiyar marayu suke tasarrufi a cikinta da zalunci da ƙetare iyaka to suna cin wuta balbal ne a cikinsu kuma wutar za ta ƙona su ranar alƙiyama